Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM murya Arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa Grace Alheri Abdushe daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yammacin yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Za ku ji kiran waɗansu matasa na zaman lafiya a jihar Plateau. sai kuma yunkurin gwamnatin jihar Taraba na samar da ayyukan yi. Kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. 'Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun buɗe wuta a wajen zaman makoki a jihar Adamawa inda suka kashe akalla mutane goma sha takwas. Haka kuma jami'an sun ce wasu da yawa sun jikkata a dalilin harin wanda aka kai ƙauyen Kuda da ke wajen Madagali. Ana kuma fargabar adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru. waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan boko haram sun shiga ƙauyen ne kan babura suka kuma buɗe wuta akan masu zaman makokin sun kuma ce yawancin waɗanda aka kashe mata ne da yara ƙanana boko haram ta kashe sama da mutane dubu ashirin tun daga lokacin da ta fara tada ƙayar baya a arewacin najeriya cikin shekara ta dubu biyu da tara ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin hankoran kafa daular islama ne a arewacin ƙasar A shekarar ta gabata, sojojin Najeriya sun yi nasarar kwato mafi yawan duk garuruwan da ƙungiyar Boko Haram ta kame cikin shekarun baya tare da taimakon dakarun kasashe da ke makwabtaka da Najeriya, amma ƙungiyar ta ci gaba da kai hare-hare a kasuwanni da sauran guraren da jama'a ke taruwa, inda suke amfani da 'yan mata a matsayin yankunar bakin wake. a halin da ake ciki kuma rahotanni daga jamhuriyar Nijar na nuni da cewa waɗansu mahara sun kai hari a garin Gagam jamhuriyar Nijar da aka yi asarar rayuka Ga rahoton da wakili wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaran. Harin ya faru 'yan mintoci bayan ministan cikin gida na Nijar Balan Bazum Mohammed ya bar garin na Ngagam yayin da ya kai ziyara wa 'yan gudun hijirar na wannan wuri. Wannan mutumin da ya nemi a ya sunansa da yake garin na Ngagam ya shaida yadda maharan suka shigo garin a cikin motocinsu yayin da basu ma gane ko 'yan Boko Haram din bane. 'yan mata kanana yara kanana suna ce mana ga sojoji sun kame yan boko haram sojoji sun kame yan boko haram sai muka ce bari mu je mu ga da mu yan boko haram sojoji sun kamo da muka tafi ashe ba sojoji ba ne mota uku suka shigo suna da yawa sun kai arba'in arba'in ma haka dai kan su harbe mu ba wallahi Allah ya sa Allah ya rufa mana asiri suka wuce wajen sojoji sai mu muka shiga cikin gari a cikin daki muna nan karfe goma sha na dare muka yi a cikin daki muna zaune da suka zo barikin soja ta suka nufa gwamna ya wuce bai wuce minti ashirin ko talatin ba haka ya faru abu an kuma samu asarar rayuka in ji wannan dan gudun hijira yayin da yake mana bayani a bangaren jama'ar gari a cewar shi mun je ni na ga mutum biyu ne farin tura biyu na gani amma na sojojin ban gani ba ba a dai bayyana adadin waɗanda suka rasu ba a hukunce sai dai a cewar wata majiya mai tushe sojoji shida ne suka kwanta dama a gaishe da tamar abari Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsohon jakadan Amurka a ƙasar Siriya ya ce ba abin mamaki ba ne a samu fiye da jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sama da hamsin su rattaba hannu suna sukar yadda gwamnatin shugaba Obama take ɗaukan yakin basasa a ƙasar Siriya. a yau juma'a robert ford wanda tsohon jakadan amurka ne har zuwa shekara ta 2014 ya gaya murya amurka bayan fitowar wasu bayanai inda jami'an diflomasiyya amurka daga jihohi 51 suka yi kira da a yi amfani da hare-haren sama wajen kaiwa gwamnatin siriya hari wannan kira ya saba matakan da gwamnatin obama take ɗauka a yanzu wanda ya fi mai da hankali wajen taimakawa 'yan tawaye domin su kawar da 'yan kungiyar isis da kuma marawa matakan diflomasiyya baya wajen ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a siriya daga ƙarshe a yau juma'a da karin iraki suka kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin fallujah daga hannun mayakan kungiyar isis bayan kwashe kusan wata ɗaya ana ba ta kashi kafin a kai ga ganin sojojin iraki da amurka ke marawa baya ta kai hare-hare ta sama sun yi ƙoƙarin korar ƙungiyar isis daga tsakiyar birnin a cewar shugaban 'yan sandan ƙasar iraki wannan wata alama ce ta nasara ga sojojin haɗin gwiwa Ƙungiyar ta ISIS ta kwace garin Fallujah a shekara ta 2014 amma bayan kwashe sama da wata guda ana mummunan fada sojojin Iraki sun samu damar kwato kusan rabin birnin. A yunkurinsu na baya-bayan nan dakarun sun shiga birnin wajen karfe 6 na safe inda kuma ba wata cijewa da suka fuskanta daga mayakan na ISIS. Jami'an tsaro sun ce yawancin mayakan kungiyar ISIS ɗin sun arce daga birnin a wannan makon sanye da tufafin fararen hula domin ɓadda kama. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya inda waɗansu matasa suka yi wani yunkurin wanzar da zaman lafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Wasu matasa a jihar Filato da suka fito da sunan masu son zaman lafiya sun gudanar da wani tattaki inda suke buƙatar al'ummar jihar su zauna lafiya musamman kan batun keɓe wuraren kiwo da a kwanan nan ke janyo cece kuce a jihar. Matasan saye da jajayen tufafi sun yi tattaki ne daga shataletalen Old Airport zuwa fadan gwamnatin jihar Filato inda suke buƙatar al'ummar jihar su zauna lafiya bisa la'akari da tashin tashi nan da ya auku a baya wanda ya yi sanadin rasa rayuka da ɗimbin dukiya. Jagoran tafiyar Sallau Musa ya mun ƙarin haske kan manufar tattakin nasu. Ba ma son wani abu da zai zo ya kawo mana tashin hankali na rashin yarda da yan uwanmu haka gaba daya. Saboda akwai yan uwanmu da suka fito suka yi zanga-zanga kwana biyu da ya wuce. akan abin da ba wai gwamnati ta yadda ko ta amince a yi bane shine maganar labin shanu gwamnati ba ta fito ta yadda bane proposal ne shi komai ana zama a tebur ne a daidaita in kaga wannan wajen gaba ma nan wajen musulmai ne da kristian duka muka haɗu saboda muna jin daɗin wannan zaman lafiya da ake ita ko rejoice sunday ta ce kamata ya yi al'umma su haɗa kai ɗaya and both the Christian and the Muslims. So Muslim don't peace, but only have so mun taru a nan dukan mu domin kuma saman lafiya da zamu samu da juna ko a wurin aiki a samu both christian and muslim to yanzu mu yi mun gama school ba aiki ba komai gwamnan mu dala su taimaka mana daraktan bincike da kididdiga a fadar gwamnatin jihar plateau farfesa john wade ya ce har yanzu gwamnati bata dauki matsayi kan batun keɓe daji wa makiyaya ba don haka al'umma su yi hakuri su zauna lafiya da aka fara maganan hanyar gona na kiwon shanu din nan da maganan ta zo ma gwamnatin jiha sai ta sa kwamiti kwamiti ɗin ta je ta yi hira da minista na agriculture abuja da ta kawo da report nata shine ta bayar da shawara na abubuwan da za a yi wani mutane ne za a same su a yi hira da su a wayar masu da kai a bayana masu abubuwa yanzu abin da ake ciki kenan to daga lokacin nan ne za a fara tsammanin matasa za a gayyace dattijai za a ce shugaban sun masallaci da sauransu gwamnati ba ta yanke wani hukunci a kan maganar labin shanu ba domin duk abin da gwamnati za ta yi ta wannan hanyar kiwon shanu da waɗansu dabbobin da ake fara domin su ne yawonsu za su za su samu cin moriya daga gwamnati su yi hankuri su ba gwamnati lokaci gwamnati ba ta taba kwace yancin wani ko kuma ta ci amanansu ba a ranar litinin da ta shige ne dai wasu matasa suka yi zanga-zangar lumana a garin jos don bayyana rashin goyon bayansu da kudirin keɓe wuraren kiwo a jihar ta Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. sai kuma jihar taraba inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakin rage zaman kashe wando wakilin sanusi adamu na da ci gaban rahoton Cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Taraba ta ƙera mashinan sussukar shinkafa goma da na yin bandan kifi ashirin ta hanyar amfani da kayan da ake samu a gida Najeriya. Farfesa Muhammad Dauda, shugaban cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha, ya mini ƙarin hasken yadda aka ƙera na'urorin. Yanzu ka kamar nan mun ga yadda ake banda a ƙasar. Kusan ko ina an kaji ga Taraba nan da yake suna da kifi. To mu mun fito da inji wadda za ka yi bandanna a cikin lokaci kalilan kuma ta hanya mai kyau shi ɗaya daga cikin mashin sun da an bashi kala biyu ga suna akwai na tashi shinkafa rice thresher shi mun yi bincike a kai muka gano muka gwada da nau'insu muka ga ga mu lalle lalle wadda muka yi nan yana da kyau dalili zai iya cire ma kilo 400 a awa ɗaya wannan ci gaba da aka samu na fasahar noma a jihar Taraba ya baiwa mata da matasa da 1320 damar samun horo kan sabbin dabarun sarrafa shafa amfanin gona in ji kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar taraba alhaji alhassan hamman gasol da farko mun yi yara dubu ɗaya da biyu sannan na baya bayan nan akwai yara ɗari da ashirin wadda muka ainihin raba su gida uku gida na farko mutane arba'in za su iya ainihin sarrafa doya ya to gari sannan za su yi na kashi na biyu kuma su an ba su hore ne akan ainihin za su sarrafa kifi wannan mashin da ka gani za a ba su sannan kashi na karshe su kuma akwai abin da ke kiran on wrap plantain shi ake ainihin sarrafa shi a mai da shi gari ana sida shi. Malama Hanatu Musa na ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan sabuwar fasaha ta bandar kifi. Gaskiya wannan program ta kayatar domin kuwa wannan hanya ce mai sauki na gasa kifi. A da ana amfani da itace ne a wajen gasa kifi wanda zai ɗau lokaci amma wannan shi wuta ne kawai da zaran ya kamu shi kenan kawai. Sai dai ka nemi hanyar rage wutan ba wai ka kara bane kuma. Tun da dai Allah sa tallafa ba mu jarin da damu sai kifin mu a banda za mu samu namu rabon. Jiyar Taraba in ji gwamnan architect Darius Ishaku ta bi sawun shirin shugaba Muhammadu Buhari na bunƙasa noman shinkafa ta hanyar ƙulla jejeniya da cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha ta ƙasa saboda la'akari da albarkatun noma da Allah ya wadata jihar Taraba da su domin wadata ƙasa da abinci da kuma samar da ayyukan yi ga matasa. Tun da yanzu mun shiga yin zancen noma muna so mutane da yawa a kakara su shiga ciki da kuma ƙanana masu noma sai na ba wannan kamfani kamfani atm wanda suna nan na federal government na ce to su kera mun guda arba'in in gwada wannan arba'in din kuma sun yi shi gudun ban sha'awa yana da kyau in ka duba ma kamar a ce daga japan aka kawo amma nan suka kera su ne nake so to eh, irin wannan muna taimaka ma mutanen mu kaga mutum ya samu aikin yi ai zai rage tunanin fada Gwamna Darius Dixon Ishaku na jihar Taraba kenan, Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. jama'a Najeriya da sarakuna da kafin buɗe layuka domin ba ku damu bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa ga wannan matashiya. love. zagin wani masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna da mai ra'ayi na farko daga jihar Ondo. Na Ondo wake bisa layi. Malama Grace barka da yake. Barka ka dai an wuni lafiya. Lafiya lau. Sannu sannu wake bisa. Hassan Shiwa da mai zaunin garin Ondo daga nan Ondo nake kiran ku. To madalla me ke gudunmawa ka ga shirin yau? dama gudunmawa ta batun maganar da sarkin musulmi ya yi mm. a buɗe boda a samu shinkafa ta shigo mm. za abin da muke fata dai allah sa dai buhari zai amsa wannan magana a buɗe bodoji a ciro shinkafa ta wadata a ƙasa to madalla daga ondo kuma bari mu nufi jihar kaduna Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke bisa layi? Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji, Najeriya. To, madalla me ke tafi da kai? Abin da ke tafi da ni ni gaskiya kamar abokina wanda ya sauka. Hmm. Kira na ga gwamnatin tarayya kamar yadda aka umarce mu mai yi manoma don a taimaka mana da sun kuɗi wanda za mu bunƙasa ƙasar mu Najeriya da abinci. To mun yi ƙungiyoyin na amma har yanzu ba ƙungiyar da ta fara samun kuɗin nan. yana da kyau idan shugaban ƙasa na jin ko na kusa da shi a tabbatar wannan abu ya zo ga talakawa don su noma sabon ƙasa da abinci don gaskiya abinci ya yi tsada a Najeriya gaskiya To, madalla to daga Kaduna bari mu tafi jihar Bauchi. Yawa, yawa, alo? Alo, a Bauchi, jihar Bauchi ne? Musa Kallele. Yawa, to Malam Musa barka da yammacin yau. Yawa, barkan da ake ne. Yawa, to ina gudunmuwa ka ga shirin. Alamar kuma da gama Bauchi State. To ina gudunmuwa ka ga shirin yau. Cikin da nake da kama ku na fi shekara ina fama da kama kuma same ku ba sai. To yanzu ka samu zarafin sai ka bayyana ra'ayinka. Eh, na da samu zarafin eh ra'ayina anan ni dai suwa zan tsakanin yaji da ku ina mutukar farin ciki da kokarin da kuke da A'a kana ko magana layi ya tsinke to mun gode da gaisuwa to bari mu nufi jihar Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wake bisa layi. Hajiya Barista Umar. To Barista Umar barka da yammacin yau an wuni lafiya. Lafiya lau ya kokari ya yi. Lafiya lau an sha ruwa lafiya na gudu moka ga shirin yau. Malam Bashir kana kana bisa layi? Shi ma layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akwai wanda yake bisa layi daga Jos. Wake bisa layi daga Jos? Eh, Duwala Junction. wane ne daga Duwala Junction a Jos? Sarki bashi ne daga Duwala Junction. To, Sarki barka da warhaka, ina wuni an wuni lafiya? Wallahi lafiya lawajiya. To, naka ina taka gudunmuwa ga shirin? A to, ni gudunmuwa na shirin na ina kira da talakawan Najeriya ne gabaki daya. Mm. da mai amfani da wannan dama mu ci gaba da roƙon Allah a wannan kasan don na tabbatar ma da jama'an Najeriya wallahi tallahi janar ba farawo ba ne kuma ba ya zo ya kashe talakawan Najeriya ba ne. Kokarin da yake yake yake yi shine kai shi da harbi yanayin jikinsa da baya jin daɗi. To madalla bari mu nufi Burkina Faso. Wake bisa layi daga Burkina Faso. Salamu alaikum kuna magana da Isa Makiyi daga ɗan Nijar daga nan Burkina Faso. To Malam Isa barka da eh, ji daga gare ka. To ni da na wani na kusa ku baku na ga abinda an ka tare hanyoyin da na shinkafa to a ji ba da a ta suka musu lakawa kaɗan To Malam Isa ko dai ka daina magana ko kuma layin naka ya tsinke to bari mu koma Maiduguri. Hello? Hello wa ke bisa laya Maiduguri? Umar Abubakar daga Maiduguri. To ina gudunmawa ka ga shirin yau. Gudunmawa ta gaskiya sakin musulmi zaman gode masa game da abin da yake yi. Hello? Hello? To madalla bari mu koma Yobe wa ke bisa layi a Yobe? Allah Adamu ne daga Fatisku. To Malam Adamu barka da yammacin yau. Yawa na gaishe ke sannu da fama. Yawa sannu sannu ina gudun ka ga shirin. Gudun mata ga wannan shiri shine ina yi wa kira ga talakawan Najeriya da su yi haƙuri ga wannan al'amari da muka fanci kanmu a ciki. Mu koma ga Allah mu yi addu'a don mun sani janar manufofinsa masu kyau ne duka kuma yana ayyukan nan saboda talakawa ne. da haka muna fatan alkhairi tare da shi Allah ya kare shi ya kuma ba shi karfin gwiwa da zai cimma burinsa. To, amin su amin bari mu koma jihar Gombe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Kina magana da Muhammad Sallau Kore Gombe. Ya wato Malam Muhammad an sha ruwa lafiya. Lafiya alhamdulillah. Na gudunmu ka ga shirin yau. watan gudunmuwa ta shine ina ma Buhari addu'an Allah ya taimake shi akan mulki kuma BOA da nake muku addu'a yau da kullum ina muku addu'a na neme ku na ne ku yau da kullum to yau dai gashi ka same mu a aha to layin na Malam Muhammad shi ma ya tsinke to wane ne bisa layi daga Kano waye ni ne Musa Ibrahim ne daga Kano a Malam Musa barka da yammacin yau an sha ruwa lafiya lafiya lau alheri ajiya yawwa ina gudunmuwa ka ga shirin eh gudun mota da shirin hajiya a game da shinkafa da take mana tsada ya eh, zuwa talakawa ne hajiya ga shi shinkafa hajiya mutum ya saya ɗari bakwai da hamsin ga to malam musa ko dai ka daina magana kai kuma an samu miskilan layi to bari mu koma jos kwata ta yamma da bauchi wa alaikum salam wane ne a jos sardaunan miyango to malam sardauna barka da yammacin yau oh, oh, oh. tsohon mai sauraron ku ne ofisa yushe wasan kaduna na cikin motar buwa to ina gudunmuwa ka ga shirin yau gudunmuwa ta kamar irin da sauran yan uwana suke kira kamata shi shugaban kasa ya tuba ya tausaya a buɗe boda don jama'a su samu walwala su samu saukin wannan abinci da ake ciki yau to daga jos kwata sai mu koma jihar adamawa Assalamu alaikum na Muhammad Adamu amma sani na daga Lima daga garman hukumar Hunga jihar Adamawa. Ya wato barka da yammacin yau ina gudunmawa ka ga shirin. Madalla ina ma shugaban ƙasar Najeriya fatan alheri ina kira ga talakawa na ƙasarmu Najeriya saboda komai ya taso sai gaji suna cewa daga shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya kamata a ce mun wa shugaban ƙasa da kare ba wai mu za muna wani magana zancen kamin kame ba. To madalla kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari kuma mu koma jihar kaduna wake bisa eh, layi a kaduna kuna magana da shagori sabo daga karamar kuma da kaduna nigeria. to barka da yammacin yau gaskiya abin da zan faɗa a nan wurin eh. ra'ayina gaskiya shugabanni su daina ɗaukan alkur'ani ko bebul a tsaye da shi ina ganin shi yasa wani lokacin mulkin nan yakan zai zama da matsala sosai saboda menene saboda suka rantse ba za su ci amana ba sai ka zo ga an ci amanan kasa ga baki ɗaya daga kasan ya zama matsala sai ka zo mulkin nasu kuma sai ka zo ga shi daga baya ya zama matsala ko ka ga ba su da lafiya ko ka ga abubuwan ya zama dai ya zama matsala saboda haka gaskiya su rika yin kokari su ɗauki amana yi shi yadda ya kamata. To da fata shugabanni sun ji wannan shawara taka har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan bangaren sai mako mai zuwa za mu ci gaba da baku wannan dama ta bayyana ra'ayoyinku ga tsarabar watan Ramadan. Zina Ibrahim mai da da Fatai. Gaskiya alhamdulillah. Irin yawan cece da ake yi da rana ka cire ɗari biyu naira hamsin ɗari ɗari uku kana ta cece. Insha Allah da Allah ya sa azumi ya zo za ka yi adana nairan ka biyar uku hudu ku ci shi a lokaci ɗaya ka yi cefe ne lokacin da za a buɗe baki ka yi cefe ne ku ci shi a lokaci ɗaya a ɗungurungun. Sa'an nan ba yawan yawace yawace ta wani ɓangaren akwai matsala kaɗan kamar tsadan kayan masarufi don a gaskiya yan kasuwan nan ya kamata su mana adalci. a suna Rabil Mikael. Alhamdulillah azumi yana da tasiri a sosai ga dukkanin musulmi. Kowane musulmi zai farin ciki ya ga cewa ya azumci wannan wata na Ramadana. Gaskiya azumi a Lagos ga dukkanin musulmi akwai kalubalen da suke fuskanta. musamman a lokacin da za ka ga cewa wasu mataye da sauran dai abubuwa wanda ba na al'adun hausa ba sukan kasance a lagos sosai to alhamdulillah mun gode allah muna fatan allah Allah ya albarkace mu ya ba mu albarkan da ke cikin wannan wata ya kuma sa mu a cikin masu rabu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a kwana-kwanan nan Prime Minister India Narendra Modi ya kammala wata ziyarar aiki ta kwana uku a Washington inda ya haɗu da shugabannin 'yan kasuwa ya yi jawabi a majalisa ya kuma tattauna akan hulɗar India da Amurka tare da shugaba Barack Obama Wannan shi ne taron koli na uku a tsakanin shugabannin biyu kuma ya nuna irin ƙarfin ƙawance da ke tsakanin waɗannan ƙasashen dimokuraɗiyya biyu da suka fi girma a duniya. A cikin jawabin jim kaɗan bayan tattaunawansu, shugaba Obama ya ce Amurka da India sun zurfafa kuma suka faɗaɗa hudda a faddodi da dama. Shugaba Obama ya ambato irin rawan gani da India take takawa wurin ƙulla yarjejeniyar daƙile sauyin yanayi a Paris mai cike da tarihi. ya bayyana haƙoƙari da ƙasashen biyu suka yi wurin ganin an aiwatar da wannan shiri. Shugabannin biyu sun duba yiwuwar aiwatar da wannan yarjejeniya a cikin wannan shekara. Har ila yau sun ƙudiri a niyyar ƙoƙarin ganin an shigar da sauyin rage amfani da iskar gas ta HFC mai kara ɗumama yanayi a cikin jerin nau'o'in iskar gas da za a buƙaci ragewa ƙarƙashin yarjejeniyar Montreal. shugaban ya ce wajibi ne a samar da kundin canjin yanayi don tabbatar da ganin an aiwatar da tsinkayen prime minister india na makamashin rana da makamashi mai tsafta kasashen biyu sun gano mataki na gaba ƙarƙashin haɗin gwiwar amurka da indiya inda za su haɓaka makamashi mai tsafta ciki har da kai wajen gaggauta samar da na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana waɗanda za a iya kafawa kan rufin gidaje shugabannin biyu sun tattauna a kan ci gaba da suka samu wurin samar da makamashin nukiliya kuma suka yi marhabin da fara aikin gina wasu injunan sarrafa nukiliya samfurin west house guda shida waɗanda ake sa ran za su samar da wutar lantarki mai yawa kuma ba tare da gurɓata yanayi ba ga miliyoyin 'yan ƙasar indiya Amurka ta goyi bayan shigar Indiya cikin ƙungiyar masu raba makamashin nukiliya. ƙungiya ce wadda ta himmantu wurin hana yaduwar makaman nukiliya da sa ido wurin aikewa tare da musayar abubuwa da za iya yin amfani da su wurin yin makamai nukiliya. Wani abu mai muhimmanci wurin Amurka da Indiya kuma shine tantance hanyar da ta fi dacewa ta faɗaɗa damar cin moriyar tattalin arziki ga al'umma tare da kawo sauƙin talauci. shugaba Obama ya ce shi da Firaminista Modi sun tattauna hanyoyi da dama na haɗin kai ciki har da cinikayya da samar da ayyukan yi musamman ga matasan dukkan ƙasashen biyu. Har ila yau an tattauna muhimmancin batutuwan tsaron yanki. Shugaba Obama ya ce Amurka da India suna da manufa ɗaya ta zaman lafiya da raya demokuraɗiyya kuma ƙasashen biyu sun yarda da warware duk saɓani ta hanyar diflomasiyya amma ba da yaƙi ba. kuma idan muka yi aiki tare a matsayi na ƙasa da ƙasa za mu samu nasara sosai. A wata sanarwa da suka fitar tare, shugaba Obama da Prime Minister Modi sun jaddada yadda manufofi da ra'ayoyinsu ke ƙara haɗuwa wuri guda, sun kuma yi alƙawarin rungumar tsaro da kuma kare arzikin juna. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Baba Yakubu Matsiri da fasara sharhin murya Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice 'yan sanda a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun buɗe wuta a wajen zaman makoki a jihar Adamawa inda suka kashe akalla mutane goma sha takwas. Hawa kuma jami'an sun ce wasu da yawa sun jikkata a dalilin harin wanda aka kai a ƙauyen Kuda da ke wajen Madagali. ana kuma fargabar adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru. tsohon jakadan amurka a ƙasar siriya ya ce ba abin mamaki ba ne a samu fiye da jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sama da hamsin su rattaba hannu suna sukar yadda gwamnatin shugaba obama take ɗaukan yakin basasa siriya a yau juma'a robert wanda tsohon jakadan amurka ne har zuwa shekara ta 2014 ya gaya murya amurka bayan fitowar wasu bayanai inda jami'an diflomasiyyar amurka daga jihohi 51 suka yi kira da a yi amfani da har-haren sama wajen kaiwa gwamnatin siriya hari wannan kira ya saba matakan gwamnatin ta Obama matakan da gwamnatin Obama take ɗauka yanzu wanda ya fi mai da hankali wajen taimakawa 'yan tawaye domin su kawar da yin kungiyar ISIS. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji sababbin shirye-shirye da suka hada da a bari ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Halima Jimrau ke gabatarwa. kamar kullum za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyin waya wuni da kwana a dandalinmu na sadarwa a madadin sarfilu da malama jule da injiniya mu alheri ke muku fata alheri.